عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين شيقة بدرسة دقاء كتاب التوحيد نا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى muna magana cewa tauhidi wannan da allah ta'ala ya aiko annabawa da shi gine ki a cikin zukata waton tauhidin ta allah a cikin ayyuka wanda shine asasi da hujja game da ta Allah a cikin ibada saboda ibada haƙƙi ne na zaman mu bayi da kuma zaman Allah Ubangiji shine muke biya zaman mu bayi shine zaman mu a tashin farko mu na Allah ne mu mallaki ne ga Allah wanda wannan shi ke nizamta zama mu bayi da ma'anar mu masu kaskantar da kai ne zuwa ga Allah wannan annaba su ke karantar da yadda ake kaskantar da kai ga Allah amma sanin cewa Allah subhanahu ta'ala shi kaɗai yake a cikin halitta mu da azirta mu da bamu da hana muna da kashewa da rayawa wannan gine ke a cikin fidira amma ta Allah a cikin abin da kiɓanci Allah na haƙƙin bauta wannan annaba ka zuwa da shi bai yiwa kai kana tashi kawai sai ka san yadda za ka ta Allah da bauta amma kana isanin cancanta ta na a kaɗai shi da bauta amma ya za ka yi bauta har ka ta Allah a ciki wannan dole sai da aiko manzanni kenan abun nufi da cewa ta tauhidi gine ki a cikin fidira shine hujjar tauhidi ta ɓangaren ibada wannan hujjar gine take a cikin fiɗira. wannan wannan shine abinda ƙur'ani da suna suka tabbatar domin tauhidin da muka yi kirari da shi wa Allah subhanahu ta'ala tauhidi ne na rububiya kuma da shi ya kafa muna hujja akan tauhidul uluhiyya idan muka diba cewa Allah subhanahu wa ta'ala وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين idan muka diba cewa yi alastu bi rabbikum ashe ba ni ne ubangijin ku ba wanda a cikin ikirari da wannan ba bambanci tsakanin kowa iblis ma ya ikirari da wannan fir'auna ma yana ikirari da wannan a cikin zuciya ta amma da wannan kawai ba a zuwa aljanna da wannan kawai ba a hukunci akan mai wannan ikirari da musulunci da al'islam ba a ikirari a shi da imani irin wanda annaba suka zo da shi ashe tauhidin da ake na cikin zukata shine tauhidul rububiya wanda da tabbata ta yi hujja Allah ta tsayu akan waɗannan da ya halitta don su kaɗe tashi da bauta wannan tauhidi ba karanto shi aka ba ba nemo ilimi game da shi ake ba annaba ba su zo da shi ba wannan tauhidi ba da za a yi baraka ko tungurta ta shigo asali ne balle wani ya samu hujja akan Allah wannan tauhidi hujja ce ga Allah akan duniya gaba ɗai duk wani da zai zo ma Allah bai ta Allah da bauta ba saɓanin abun da ratai akan koyo da sani da ilimi da ilmantarwa da shi shubuhohi suna shiga game da shi har wani samu hujja akan Allah cewa ni ban san ka ce a bauta maka ba amma da yake samuwarka ita ce hujja akan wannan tauhidi wato tauhidu rububiyya to ba wanda zai je ma Allah da hujja akan Allah cewa bai san cancanta ga Allah subhanahu na aka ta Allah da bauta ba domin Allah subhanahu ya kawo hujja ta duniya da wannan tauhidi na rububiyya ba mai musu wannan rububiyya duk ya kasance ba mai musu ga wannan rububiya kenan ba mai musu ga cancanta Allah na a kaɗaita shi da bauta domin daga cewa ba mai musu rububiya kenan ba mai musun Allah SWT ta'ala addashi in ko ba mai musun Allah addashi kenan ba mai musun cancanta Allah na ya kaɗaita shi da bauta don da asalin tawat ita ce ko kuma shi ne Allah ɗaya ya yi ka ka yi kirari da wannan a kan haka shi kaɗai ka bauta mai to tunda baka da wata shubuha game da shi kaɗai ya yi ka bai ka samu shubuha game da shi kaɗai ka bauta mai da wannan hujja Allah ta tsayo akan duniya shi yasa kuna gani duk da ba a musulunci da wannan tauhidi shi kaɗai tauhidin rububiyya amma kuma Allah na tabbatar da shi a cikin littafi kamar yana tabbatar da hujja ta ne akan duniya duk wanda zai zo ma Allah ba da kaɗai ta Allah da bauta ba to wannan shine tauhidin da a cikin zukata tauhidin da aka gina zukata a kai wanda wannan tauhidi kamar da muke gani annaba ba su zo da shi ba wannan tauhidi kamar da muke gani ba karanto shi ake ba wannan tauhidi kamar da muke gani ba karantar da shi ake ba wannan tauhidi samuwarka wani yanki ne na hujjoji game da shi to wannan shine abin da muke magana game da shi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya faɗi a cikin hadisi muttafaqun alaih hadisin abu Hurairah cewa kullu mauludin yuladu ala alfitra fa abawahu yuhawidani aw yunassiranihi aw yumajjisanihi annabi sallallahu ce duk wani abun haihuwa akan haife shi akan fidira wato akan wani yanayi da da za a bashi akan wannan yanayi ba a bata mai tunani ba to zai tashi yana mai kirari da cancanta Allah na a kaɗaita Allah da bauta ba zai tashi yana bauta ma Allah ba saboda wannan dole sai annaba sun zo su za su karantar da kai ya za ka bauta ma Allah amma za ka tashi kana mai ikirari da kadaicin Allah da cancanta Allah na a kadaita shi da bauta daga nan sai ka nemi ya za ka kadaita shi da bauta daga nan sai ka nemi ya za ka nemi kusanci zuwa ga Allah subhanahu ta'ala wannan shi zai kai ka zuwa ga imani da manzanni da abin da suka zo da shi don ka san babu wata hanya zuwa ga Allah SWT ta'ala in ba su ba wannan yanayi in dai baka saba mashi ba ana shiga aljanna bisa ga asasi ne ya kasance kana bisa wannan tsalki baka san hanya annaba ta a nemi kusanci zuwa ga Allah ba amma kuma baka fadda ma wannan yanayi ba to ana shiga aljanna wayanda Allah SWT ta'ala zai ce ta da kai ne gobe kiyama irin wayannan mutanen ne ba su yi sallah ba su yi azumi ba su yi zakka ba su yi aikin hajji ba hasali ma ba dole sun ce la ilaha illallah ba amma Allah subhanahu ta'ala ya cece su daga wuta ya kai su aljanna saboda ba su shirka da Allah ba wato ba su mutu akan shirka da Allah ba wannan yanayi idan ya dore ga mutum ko da annaba ba su zo mashi ba yana ya samu aljanna saboda dorewa tana nufin kenan na san Allah akwai shi kuma na san cancanta tana aka tashi da bauta amma ban san ya zan kaɗai tashi da bauta ba amma kuma ba na bauta ma wani nai wanda ya kasance aka haka yana isa samun ciki to kowane abin haihuwa ana haihuwa ta bisa ga wannan yanayi inda ya tashi ne ka juya mai tunani ne idan kai wani matsayi na fahimtar magana fa'abawahu ya hawi da ne wa'inda suka ba shi tarbiyya ne an ambaci mahaifa guda biyu a nan don tambihi ba don takaita tasirin tarbiyya a kansu ba ka sa da makaranta ka sa da unguwa ka sa da garin da ya tashi ka sa da yankin da ya tashi a ciki ka sa da irin littafin da ya karanta ka sa da irin shirye-shiryen rediyo da ya saurara ka sa da irin shirye-shiryen gidan talabijin da ya kalla ka sa da irin fina-finan da aka bijiro da shi gare su duk ka sa wa'yan nan abinda da an ka ambaci mahaifa saboda su ne asali cikin wannan lamari amma abin da ya kasancewa daga duk wani abu mai tasiri a wajen ba da tarbiyya sai man sauce ce fa abawa hu yuhawida da ne mahaifa ne guda biyu ka sa ya zamba yahudi au yunassirani ko su mai da shi ba nasari au yumajjisani ko su mai da shi ba majushi su ma waɗannan ababe guda uku da aka ambata waɗannan aƙidu su ma tambihi ne ba ana nihin su kaɗai kawai aka iya mai da shi ba ko a mai da shi mabi addinin buddha ko a mai da shi mabiyin addinin sink ko a mai da shi duk wani addini da masu bashi tarbiyya suke akai amma da za a kyale shi ba da wani mummunan tasiri daga waje ba to zai dore bisa ga fitira wannan fitira wato zai dore bisa ga ya yadda allah akwai shi kuma shi ne ubangiji garai kuma shi ke da cancanta na a kaɗe tashi da bauta sun ka da mutane ke nema game da allah SWT ba sani ne ba ba sani akwai shi ba abinda suke nema sanin yadda za a nemi kusanci zuwa gare wannan shi ne dalilin aiko manzanni babu manzon da ya zo face ya isko ana bauta Allah ko da tare da wani Allah ba manzon da ya zo daga cikin manzanni na farko bayan bayan shirka face ya zo ana bauta Allah ko da tare da wani Allah abin da ya zo ya yi shi ne a kaɗaita Allah da wannan haƙi da aka haɗa wani Allah da Allah a ciki ɗai ko da kaji ba annabi na cewa an ibudullah abin da ke nufi a kadaita Allah da bauta domin ya san suna bauta ma Allah sai dai ba ta hanyar da Allah subhanahu ta'ala ya ce ba ba su jahilci wane ne Allah ba sun san da shi sun san wane ne shi hasali ma sun san girma ne da tsarki ne hasali ma duk abin da suka yi na shirka a ganin su girmamawa ce gare na cewa irin su masu zunubi bai kamata su kira Allah kai tsaye ba akan haka bari su yi kamun kafa da mutumin kirki wani da mutumin kirki wani da shi wannan wani da wani din saboda girma ne da daraja ta da kima ta Allah na saurari ne sannan kuma yana saurarin su kuma Allah na saurari ne su kuma yana saurarin su shi wannan mutumin kirki din har suna ganin an baton Allah kai tsaye a ce Allah ba tare da an biyo ta hannun irin wannan wasiɗa ba reni ne ga Allah ya kamata mu sani wannan shirka ita ce farko ita ce yau tare da cewa ta wannan lokaci ita ce mafi muni bisa ga inda aka fito ya kamata mu san cewa mu shirkan da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yaka sun san da akwai Allah kuma sun san guda ne kuma sun san mai girma ne kuma sun san yana sama shirka su ta samu asali ne daga cewa girma ne ya fi karfin irin su su kira shi kai tsaye ka ba jahilta ta son kai ba da ma'ana ba san shi ba wajen kokarin tsarkake shi ne har ka tsallake shi wajen kokarin girmama shi ne har suka wato yi kasa da shi ba abin suka jata game da wannan suna rantsuwa da Allah suna jingina kansu da bauta zuwa ga Allah kama a ce abdullah tun a zamanin jahiliya wannan shine asasin shirkarsu suna ganin Allah su ta'ala ya musu nisa da tsalki na lura da su da zunubansu akan haka bari su riƙe wasu mutanen kirki da su sun cira cikin daraja daga mutuntaka duk da kuma har yanzu mutanen ne amma kuma su kai ga Allah ba suna nan tsakiya sun yi mutum amma kuma su ba Allah ba ne wa'annan mutane fa su ne Allah subhanahu ta'ala ke cewa game da su wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah kuma da zaka da za ta doro da za ta doro ka tambaye su wata ta samai da ƙasai wallahi za su ce maka nan da na za su ce maka Allah dibi wannan magana wala in sa'altahum kuma wallahi da za ta ɗoro ka tambaye saboda sun ba tambaye su zai yi ba saboda ba zai tambaye su game da abin da ya san haka suke ba amma kada ya ɗauka cewa abubuwan da suke yi na shirka da Allah subhanahu ta'ala kamar jahilci ne game da cancanta Allah na aka tashi da bauta su ba su kiran wannan a matsayin bauta kai tsaye suna ganin wasu bauta ce ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa ba muna bauta musu bane sai dun su ƙara muna kusanci zuwa ga Allah Allah ce da za su ci wallahi Allah ne wala in sa'altahum wallahi da za ta duro ka tambaye su man khalaqa as-samawati wal arda wani ne kage samai da kasai la yaqulunna Allah wallahi za su ce maka Allah ne ku diba yadda Allah subhanahu ya nuni zuwa ga saurin ba da ansa su ba tare da tsaitsayawa ba a cikin mi a cikin nunu tawkid da lamu tawkid al mudari' yana kasancewa yanzu kuna gaba amma idan aka shigo da lamu tawkid da nunu tawkid a kai ne yana nufin yanzu kenan la yaqulunna Allah nan da nan kana tambayar su wallahi za su ce maka Allah to yanzu irin waɗannan da Allah subhanahu wa ta'ala ya rance cewa da zaka tambaye su wai kage mai da kasai wallahi nan da nan za su ce maka Allah ya za a yi su takura don an ce Allah ya za a yi su ya baci amma ka ribi wannan wa idha dhukira Allah wahdahu shma'azzat qulubu alladhina la yu'minuna bil akhirah nan ne akwai al-ihtiras al-ihtiras kada tunanin kai je zuwa ga inda ba ci ake nufi ba mutanen da su za su ce maka Allah ya za a yi su yi bakin ciki don ka ce Allah ka dibi inda magana take wa idan zakirallahu wahdahu saka ba suna takura ne don an ce Allah ba suna takura ne don bata shi kadai saka da zaka fara ta hanyar wasidat ka yi sama zuwa ga Allah za su yadda amma ka ƙetare wasiɗa zuwa ga Allah kai tsaye shi a takura su kuma takura su ta samo asali daga cewa kai kare na Allah wa idza dhukira Allah wahdahu shma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah kuma idan aka ambaci Allah shi kadai ba don ambaci Allah ba ambaci Allah suka ambato ne wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah to kuma su za su zo ran su ya bace don kace Allah alhadi su ma suna cewa haka nan nan ne kai tsaye za su ce Allah domin wasu da suka sa tsakaninsu da Allah ba su jingina mata halitta ba su da kansu game da rububiya za su ce Allah kai tsaye amma da Allah su ta ce wa idza dhukira Allah wahdahu shma'azzat don ana magana tauhidul ibada ne nan ne koda masu ke ganin cewa ya za a yi su samu kusanci zuwa ga Allah da rashin su ba tare da wasiɗa ba amma ga rububiya ba su musun komi nan ne aka sha tsakanin shirka su da shirka yanzu domin akwai mashirka a yau da hatta da rububiyar ba su raga ma Allah ba sai da suka jingina ta zuwa ga wani Allah suka jingina mai bayanwa da hanawa kashewa da rayawa azirtawa da talautawa ba da lafiya da abinan sanya rashin lafiya lamarin da waɗancan mashirkai na farko da za su ji abin da waɗannan ka yi da sai sun kafirta da su domin duk da shirka da suke a cikin ibada a cikin lamarin rububiya, to ko shaidan sai da yabba Allah yadda Allah yake ciki qala rabbi fa'anzirni ila yawmi ba'athun sai shaidan ce rabbi ubangiji na ai ya rabbi ni ya ubangiji na ya mahalicci na ya mai bani ya mai hana mi ya mai kashe ni ya mai raya da ni ya wanda shi ya halittan shi addani shine ma'ana rabb as-sayyid al-khaliq duk ga sunan iblis ka cewa haka ka san ko komi shaidanar ka ba ka shaidana ta yi ba don da shaidana ta yi an ka ce ma shaidan idan shaidan ɗin kake amma shi ne ka ikirari da wannan rububiya shaidan ma bai musunta ba waɗanda suka nuna musu game da wannan matsayi na rububiya suna mukabara ne suna kirin jijiya ne bayan hujja ta ga ta sarai hasali ma su wani yanki ne na wannan hujja abinda hikima wannan kada wani ya samu hujja akan Allah gobe kiyama ina tabbatar muku wannan lamari da a ce nema ne aka yi da wani ya je ya kafa mu Allah hujja da jahilci amma sai Allah ce kai halitta ka wani yanki ne na wannan hujja ka tashi ka san ga ka same sannan ka ce baka san akwai wanda yake ba to bai yiwa sai dai karya da baki sadaka magana suke yi idan aka ambaci Allah shi kadai wannan shi kadai din shi addamuwarsu saboda inna mutane abun da suka yi shi ne sun yadda Allah subhanahu ta'ala sama yake akan kowa sun dibi kawunansu sun ka dibi da. aka haka kullum neman ta suka yi sun nema daga cikin mala'iku sun nema daga cikin aljannu suka zo sun ka nema a cikin mutane kullum suna neman wani da za su ga wata ɗabi'a garai da za su yadda cewa ya ɗara su shi nasa wasu sun ce wani ba annabi nasu wama nara lakum alaina min fadl bal nadhunnukum kadhibin mu ba mu ga wani wata hiyaka ko ya kaɗan gare ku akan mu ba su suna neman ko kaɗan a ɗan samu wani abu wanda zai raba watan wani da su domin su yarda da shi a matsayin wasiɗa zuwa ga Allah a haka in suka diba sai suka ga ba su ga wani bambanci ba sai su ta ganin ba gaskiya ba ne shi ne mai malamai suka riƙe har zuwa wannan lokaci a ta sihiri a ta cibbaci-cibbaci a ta eh, surkulli don a gwada maga garin mutane wata fiyaka daga nan sai su saki saboda mutane suna da wani ɗabi'a cikin zuciyarsu su dai su ga wata hiyaka sai su saki sai su bi ta maku ku diba kamar da muka bayanin cewa ba ana magana ghairullahi bane ana magana min dunillah saboda lamarin hayraki ne wato Allah a sama ga kowa su a ƙasa a nan tsakiya suna ganin gawa sunan su ba su kai ga Allah ba amma kuma sun yi su to su awwa sidat sai Allah ce amma wa idza dhukira alladhina min duni idan aka ambaci waɗannan da a ƙasa ga Allah amma kuma sama gare su bisa ga itikadin su kaga min dunillah ƙasa ga Allah amma kuma sama gare su su idza hum yastabshirun sai haka suna ta cikin huska haba yanzu ne mun ka ji magana kin da zumi a takura su abin da takura su an bato Allah shi kadai a cikin inda suna ganin an bato ne shi kadai kamar ni ne sadaka babu kadiba da kyau a gani babu wanda adda hujja akan Allah subhanahu wataala game da wannan lamari to shi sa wannan tauhidi ba da shi annaba suka zo ba gine ki a cikin fidira amma kuma Allah subhanahu wataala yana ta nana ta magana game da shi ba ni na halicci kaza ba ba ku dibi zuwa ga halittar kaza saboda mi saboda shi ne hujja Allah a kan duniya gaba ɗai hujjar da ba ta buƙatar imani kafin Allah ta da ita saboda ka da akwai ka ba imani ba ne. gani ne a ƙasa sannan ka da tunda akwai ka lalle akwai wanda ya ka ba imani ba ne. gani ne a ƙasa duk waɗannan ababe ba imani ba ne. gani ne a ƙasa inda magana imani take koda ma inda labari ka zuwa sai ka yadda saboda gaskiya wanda ya gaya ma amma idan aya ta kasance ta tabawa ce da gani nan ba magana imani da aya ba ne sai dai ka bi ta wannan aya domin ka yadda da abin da abayanta na saƙo ka dibi raƙumma sai ka koma ta hanyar halitta su zuwa ga waye halice su ka dibi sammai sai ka bi ta nan zuwa ga waye halice su haka shi na sa iblis saboda ya san wannan ita ce hujjar duniya da duk wanda ya ji ma Allah ta'ala ba da tauhidul uluhiyya ba tauhidul ibada tabbas Allah na da hujja akai sai iblis na son ya bata wannan hujja kuri ba daga cikin abin da ake nazari akai shin kowace tambaya tana da ansa shin kowace tambaya tana da ansa yana cikin abun da manazarta ke magana game da shi shin kowace tambaya tana da ansa yan uwa akwai tambayar da tun asali ita kure ce sadaka ka kokarin ba da ansa a kanta bayan an yaudare tunanin ka ne iblis ya kan zo ya bi ma mutum da tambayoyi bayan ya shehida mai muqaddima ta gaskiya kamar da hadisi ya inganta da wannan shedan zai zo ma ɗayan kuna ce mai ga sama na Allah halice ta ga ƙasa na Allah halice ta kaga gwanda muqaddima ce ta gaskiya ya shehida to sai kuma zuwa ga to shi Allah halicce wannan tambaya karan kanta kure ce ko kuma bari in ce ba daidai ba ce saboda kure yana kasancewa bisa ga kayan nufin daidai sai kai ba daidai ba iblis ba kure ba nan ya yi ba daidai ba wannan tambaya ba daidai ba ce tun asali saboda wannan qadiyya ce tambaya ce bisa qadiyya murakkaba ba ka tambaya wa yayi wannan sai in tun harko an yi abun ne shi sa tsallake ne mahaifiya ta ji yaro na kuka ta ce wa buge ka ya kamata ta san cewa tun farko bugu ne an kai daga nan sai ta yi wannan tambaya don ta san wane ne amma daga jin yaro ya hausa kwata wa buge ka to tun farko ina hujja ma wani buge mu mutum ko wato baka cewa wa ya yi kaza sai in yi ne an kai farko to da zai shedan zai ce maka to shi Allah wa halitta kenan ya tabbatar maka cewa halitta ce an kai yanzu tambayar ta zo ne to waye abun don ba ka cewa wa yi kaza sai in ka tabbatar da an yi abin kun ga tambaya tun asali ɗana ce amma ku diba hadisi ya inganta hadisin anas da yake cewa nuhina an nas'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an an hana mu tambaye ban sallan game da ababi game da Allah ya ayyuhal ladina amanu la tas'alu an ashiya in tubida lakum tasukum wa in tas'alu anha hina yunazzalu alquranu tubida lakum afa Allahu anha mutun na zanne kawai sai tambaya ta faɗo mai ga zuciya sanadi wannan tambaya sai a saukar da hukunci a haramta abun da gabanin tambaya ba haramun bane sai ka ga ku kama jahi-jahi ku dai shiru in Allah subhanahu wataala ya tashi haramta abu ya haramta eh, amma ga ka zama sanadiyar kai ka an haramta wani abu yace sai kasance abun na katar da mu wani daga kawai mutum mai hankali ya zo ya tambaye mu sallallahu muna saurari to da mu hana mu kaji wani daga kawai mai hankali ya zo ya tambaye mu sallallahu muna saurari saboda zaman kawai shi kai ne wata matsala ce ta daban magabata sun kasance suna kyamun mutum ya je kawai ya zane kaji wani daga kawai mai hankali don gai saki magana haka ya kasance waɗanda ya ka gaya abin ba zai ba lissafin ba zai ba su ba sai muka kasance muna son wani ya zo daga kawai ya tambaye muna saurari sai ce wani daga kawai mai hankali ya zo ya tambaye muna saurari saboda man bada jafa wa man ittaba'a sayda ghafal yace ana nan ko sai ga wani daga kawai mai hankali ya zo yana tambaya ta to ku diba muqaddima ta kwarai sai ce manzo sallam dan sakonka ya zo muna ya ce muna wai ka ce wai Allah ya aiko ka ku diba lalle wannan mutum mai hankali ne so in ka diba duk abin da aka nema na hanyar tabbatarwa da yadda kamata ka riƙi labari kafin tabbatarwa duk ya bayyana cikin magana ta sai ka fahimci me yasa ana suke cewa sai ga wani mai hankali yana ba da labari bayan ai wannan abu ya faru gaban su sun jiya kuma sun gani shi ya ga hankalin a ciki inna rasulaka atana yaz'umu annaka taz'umu anna Allah arsalak yace dan sakonka ya zo muna yace wai ka ce wai Allah ya aiko ka saboda labari idan ya zo abinda asali game da shi baka cewa i baka cewa a, sai kasance waton ana na tsakiya sai a nemi tabbata ko korewa ba gaskiya bane cewa asali ga labari ƙarya ne sai an tabbatar da gaskiya ne ba haka bane سي من زال صلى الله عليه وسلم من خلق السماء وهذا شو صنبي قال الله يتي الله يتي ومن خلق الأرض وهل كسا قال الله يتي الله يتي ومن خلق هذه الجبال كوكما ومن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل وكيف أن الدواس أتكين سيسنى أبون دي سيئة قال الله يتي الله قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل آه الله أرسلك يجتو إنا كما كذا ونندي هالي تسمى ونندي هالي تكسى ونندي كشو إن الدواس ويسيني أبون دي تكي سكانن كذا ألا ألا شيء أكوكا كون مقدمة تكسكي أبون دي سادكا ونكو ربوبية تكي أسلي yanzu magana ci aka yi gaba ɗai magana kaɗaicin Allah a cikin rububiya shi wannan ba zuwa ya yi ya tambayi wa ya halci sammai ba wa ya halci kasai ba abu ne sananne a waje ne yana son ya san waton bari kawai misali ka ce mutum wa a guda shi Allah tsakaninka da Allah ka gani ba kana tabbata ka san Allah guda bane da garai ka san ya sani amma kana so ka tunatar da shi zaka hada shi da wani abu mai girman gaske kawai misali ka ce wa yahudi wa ya saukar da a taura ga annabi musa sai ce allah ci ina gama ka da allah wannan da ya saukar da a taura ga annabi musa kaga ta biyu ko kamar da musulunci wani yace wani bai da ɗa ne na aiki gidan manzon ya rashin lafiya manzon sallam je gani ne ya isko shi ya buɗe a taura yana karatu sai ce mashi ina gama ka da allah wannan da ya saukar da a taura ga annabi musa babu na cikin littafin ku ya nuna akwai to kamar irin wannan yanzu mun za a gama da Allah amma bisa ga asasin rububiya wannan tauhidi hujjar duniya ce wannan bawan Allah da suka ce daga ƙauye ba yana magana ne yana tambaya game da wahalaci samai ba wahalaci sai ba ba shi ka magana ba a'a wannan hujjar duniya ce ba wanda sha bamban da wani a ciki saka yanzu Allah subhanahu wa ta'ala ya samu ma duniya haida za su yi magana hai da za su yi magana akwai ilimin duniya da duniya ta yi tarewa a ciki ne game da matashe tauhidi a cikin ibada shine rububiya Allah subhanahu ta'ala ko ɗan ka haɗu da shi ka ce mai walice ka ce ina gama ka da Allah wannan da halice ka bai cewa ƙarya ne sarka shimfiɗa ce ta duniya a inda za mu haɗu nan mu fara magana game da abin da zai kai mu zuwa ga tauhidul uluhiyya ba mai musu akwai Allah ba mai musu Allah subhanahu ta'ala shi halice duk abin da halitta to tunda ku haka ne kenan shi adadu abin da a halitta to in ku haka ne to ya za a yi kuma ga wata halitta kuma sannan sai ya kasance ba ta kaɗa tashi da abin da ke bantai na haƙƙin bauta alhali wannan bauta da muka yi biya ne muka yi ga haƙƙin zaman mu bayi gare zama ne ubangiji gare mu to ku dibi wannan ku gwama da abin da ɗan kai. yi na so ya bata wannan hanya ta rububiyya ya bata fiɗira. ga ya zai zo ya ce ma mutum wahalici ci san mai wa halicci kasai kana cewa Allah cita to wa halicci Allah gwama da wannan wa halicci mai Allah wa halicci kasai Allah wa ya kafe waɗannan duwatsu ya sanya abin da ya sace Allah to tsakaninka da Allah Allah shi ya aiko ka gwama tsakanin biyu ne muqaddimomi guda biyu na gaskiya amma ƙarshe wannan saboda bisa fidira yake ya san wannan ilimi ne na duniya hujja ce ta duniya saboda haka sun yi tarewa da shi da manzala a ciki to yanzu za su daga zuwa gaba ina gama ka da Allah wannan da ya halicci sammai da kasai ya kafe duwatsu ya sanya abun da ya sanya ciki Allah shi ya aiko ka ya ce i ya ce kuma sanadan saƙonka ya ce muna wai ka ce Allah ya fallanta salloli biya a kanmu ya ce i ya ce ina gama ka da Allah wannan da ya aiko ka to ga shi ke da yanzu ka kadi ba kadi ji ka sai ana a akwai al-mahfuzat idan aka cimma wannan sakamako ana yi amfani da shi domin kuma solving din problem na gaba idan aka yi solving din wancan shi ma ana amfani da sakamakon kuma domin solving din problem na gaba ina fahimci wannan to yanzu an kafa cewa Allah shi ya aiko ka ido Allah shi ya aiko ka yanzu an kafa wannan bisa ga asasin mi bisa ga asasin wannan da halicci sammai wannan da halicci kasai wannan da ya kafe duwatsu ya sanya abun da sanya ciki eh to Allah shi ya aiko ka Allah shi ya aiko to yanzu ya yadda bisa ga asasin ya gama shi da Allah wannan da ke da halittu da ba wanda ya jahilci wannan yanzu ba kuma magana akai to ka da Allah wannan da ya halci sammai ba a'a ina gama ka da Allah wannan da ya aiko ka kina ya da Allah ya aiko shi bisa ga asasin bisa ga asasin ya rantsar da shi da Allah wannan da adda rububiyya Allah shi ya ce mai sallah biyar ya ce i to kun gani haka tauhidur rububiyya yake shimfiɗa ta ƙasa gaba ɗaya inda za a yi tarewa da duniya gaba ɗaya a ciki domin a cira ta zuwa ga yadda da manzanni da kuma kaɗai ta Allah a cikin ibada ina fata mu ci wannan to wannan shine abun da wannan hadisi ke nufi cewa duk wani abun haihuwa ana haihuwa ta ne akan fidira wanda wannan fidira ku riba da kyau an fassara wannan fidira cewa wato al-islam kullu mauludin yuladu ala al-islam sai dai wannan musulunci ku riba da kyau musulunci da ma'anar wato na harko dai kana bisa hukunci ne daidai mahaifanka kowane abun haihuwa daga cikin mutane da aljannu akan haihu shi bisa ga wannan tsarki na asali amma ga kumanta a cikin hukunci-hukuncin duniya kowane abun haihuwa bisa ga hukuncin uwaye ne yake shi yasa duk da wannan hadisi ba za mu ce jaririn kafirai a ba mu shi mu rufe shi makabartar musulmai ba ba za mu ce babu gado tsakani da uwaye ne kafirai ba mu ce saboda bambancin addini da yake ɗaya daga cikin almawani na gado wannan ba hukuncin shari'a ne na nan waje ba yana da kyau fahimci wannan kai har an kai idan musulmai suka cinci karamin yaro daga cikin ɗayan kafirai ana hukunci da musulunci ne ana ce ma wannan al'islamu bi taba'iyya sadaka wannan tsarki na nan game da hukuncin lahira an tambayi manzan Allah sallam game da da ƙanana za su mutu gabanin su cimma matsayin da za a cewa wani ba majushi wani ba nasari wani ba yahudi wato a cikin wannan hadisi a cikin saura ne sai wani daga cikin sahabbai ce musallam a ra'aita lau mata qabla dhalik musallam me kake gani da zai mutu gabanin ha a juya mai fidira a ce ba yahudi ba nasari ba majushi qala allahu a'lamu bima kanu amilin sai ce allah ne sama cikin ilimi game da dami za su zama da sun ci gaba da rayuwa ba su mutu suna kanana ba Allah ne mahi sani game da wannan sannan akwai hadisai da suka nuna cewa gobe kiyama Allah zai ma irin waɗannan jarabawa shi da kai ne domin ya bayanar da abun a cikin ilimi ne game da su saboda Allah mutu ta'ala ba bisa ga ilimi ne game da kai yaka hukunci akan ka ba ya san dan wuta ya san dan aljanna sahabbai sun tambayi musallam game da wannan ya ba su ansa irin wannan yanzu Allah ya san dan wuta ya san dan aljanna i to akan mi muka aiki amma a wajen ana sunna ilimin Allah subhanahu ta'ala ta huska biyu ne akwai ilimin Allah subhanahu ta'ala game da ababe gabanin yayi su akwai ilimin Allah subhanahu ta'ala game da ababe bayan yayi su ilimin Allah su ta'ala game da ababe gabanin yi su bai rattaba hukunci ne na shari'a a su shi yasa bai sa ka wuta dun ya sa a cikin ilimi na ko da ya halice ka wuta kai kawai sai ya ce bare kawai ba sai ya ka duniya ba bare kawai ya ka can lahira cikin wuta bai haka nan saboda a cikin ilimi ne yake wannan nan sai ya halito ka sai ka yi aikin ka mutu a kan aikin sannan ka je ka ashe sakamakon in ka ji Allah na cewa har sai na sani a cikin alkwari mai girma ta wannan huskaci wasu ka tawi wannan suna cewa Allah sai ya sanar kamar misali cewa Allah subhanahu ta'ala wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum as-sabirin wa nabluwa ahbarakum cewa za mu dinga jarabta ku har sai mun har sai mun sanar in ji wasu hatta na'lam har sai mun sanar har sai na sani yace wani sani ne wannan ilimi ne yi a kanka bayan ya samar da kai amma don za a yaƙi ce to na san waɗanda za su yi hankuri na san waɗanda za su yi hankuri bisa haka ba sai ma kun yi ba saboda ba ma sai an ji yakin ba kai don na yanke maka hukunci kai wani ba sai ko an ji baka hankuri saboda na yanke ma hukuncin mara hankuri kai wani ko an yi sai kai hankuri na yanke ma hukuncin mai hankuri ba bisa ga ilimi ne ya karatta ba wannan ba bisa ga ayyukan da mun kai su ko ayyuka sai an yi musannan zamu iya yanzu ina fatan mu ci wannan yan uwa wannan tauhidi cewa sai idan masu ba yaro tarbiyya suka mai da shi ba yahudi ko ba nasari ko ba majushi ya kamata mu san cewa wannan tsakanin ɗabi'u ne ne da al'adun wace ba tsakanin ƙurya zuciya ba ne da shi karan kai ne wato abin da ke nufi da wannan wannan fidira wato mataki biyu gari ta akwai matakin asalinta na ƙurya zuciya ko mi kafircin mai kafirci wannan asalin bego sha yana yado mai yana kalubalanta ta yana tabbatar mai kasan karya haka mun buci wannan mataki na biyu shine matakin da aga wannan fidira a inda duk da kana jin karya haka amma kuma saboda abinda aka horas da kai akai ne sai ka kama tafiya akan abunda aka horas da kai akai amma kuma kana jin damuwa kana jin abun bai baka lissahi ba amma kuma saboda haka ka tashi za ka ɗore bisa ga jin damuwa akan abun da haka yi na addinin ƙarya amma kuma za ka tattaya akan haka amma kana ji a cikin zuciyarka addinin nan bai baka lissafin da ya kamata ba ba ha gusha kana jin wannan bakin ciki da kunci da tashin hankali sai lokacin da kan musulunta kana jin musulunci yadda yake za ka ji ga ansa ka gano ku je ku tambayi tarihin duk waɗanda ka musulunta a wannan lokaci daga cikin kafirai ku dibe su da kyau ku saurari me suke faɗi fitira ce ka aikinta wani ma a gidan kirsoci aka haifai nan ya tashi ya je coci makarantar ma da ita coci ce ya girma ya kai mai hankali amma abu guda hana shi musulunta bai san musulunci ba amma shi ya san addini da yake aka ne bai ba shi ansa ba ana ba shi kyautar ƙur'ani ya karanta translation ma sai ya ji duk ayar da ya jawo kawar da shi Allah yake ƙarshe sai musulunta daga nan zai ba da labarin ya shiga farin cikin da bai taɓa jin iri ne tun da wata ta haife shi saboda nur na ala nur hasken fidira na bangaren wahayi ya faɗo bisa hasken fidira ta bangaren halitta ya hadillahu li nurihi man ya haka abin yake ina faɗin mutum ku to sun haka a nan ne ka mu tsaya tunda bisa ga wannan sakin layi ina son mu dawo da hankalinmu zuwa ga ababe guda biyu ka saurari zuciyarka ga duk abin da ba sabon Allah ba in ba haka ba za ka yi nadama lokacin da ake magana son zuciya manta a cikin zuciyarka Allah ya adana fidira fidiran nan tana ikirari da duk abin da na kwarai tana inkarin duk abin da ba na kwarai ba lokacin da ake magana a cikin shari'o'i da suka zo daga Allah game da son zuciya sai wani ɗauka kawai da kaji zuciya kana son abu saba mata wanda wannan ba tarbiyya addini ba ce tarbiyyar addini ta zo ta iyakance ma zuciya bakin ababen da idan ta fita daga nan ketawa ne ga alhurma Allah a nan inda ba keta alhurma Allah ba Allah sun ta'ala ya sa zukata bisa ga abinda suke ji hatta da sabon Allah idan an kai sai da an ka saba zuciya wal ithmu ma haka fi nafsik zunubi abun da ya kai a cikin zuciya duk yadda mutum ka zunubi ga ka cewa hankali ne kwance ka yi ne duk ko yadda zunubi ya zan mai jiki ga ka hankali ne kwance ka yi ne fitira bisa ga asalinta tana can tana yadowa yana jin yana cikin damuwa da kunci yana jin ba haka ya kamata ya rayu ba waton idan ka cire iyakokin Allah sun ta'ala ka dawo ka dibi zuciyarka manzan Allah sun ta'ala sai ce muna wa in aftaka nasu wa aftauk wa in aftakan nas wa aftauk ko da mutane sun baka fatawa ba haka ba ko da sun kara baka fatawa ba haka ba wato dai da sun ka naci akan ba haka ba inda ka ji kaikai game da abu to ka bashi sannan ku diba da'ama yuribuk ila ma la yuribuk menene asalin ar-raib ash-shakk wal khawf ko kwanto ababe kana kai da kawo tsakanin su. sannan kuma sai ka jingina zuwa ga wani baka da hujja sabanin zato idan ya kasance mai madogara ta ilimi inda za ka karkata zuwa ga wani bangare saboda wasu hujjoji ko da 'yan ƙanana ana ce wannan dhannun mustanidun ila A ashakku wal khawf shine ar-raib duk abun da babu tabbaci game da shi dole a samu tsoro game da shi bai yiwa a tsunduma a fada bisa ga kwanciyar hankali sai ce da'a ma yuribuk ila ma la yuribuk abu na uku ya tabbata ga shari'a komi zama abu gaibi idan dai akwai wata maslaha ga ta yi ga wannan abun Allah bai rasa musu alama ko ya kaɗan game da shi komi zama abu gaibi in dai akwai wata maslaha ta ta yi ga wannan abun Allah bai hana musu alama ko ya kaɗan game da shi ku ɗauki dukkan gaibi da Allah ka ba mu labari game da su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 kiyama ce aka magana game da ita qala mal mas'ulu anha bi a'lamu min as-sa'il da ni da kai nan ɗaya muke asali wanda za a tambaya sani wanda ka tambaya abai sani ba wannan shine asali sadaka ka tambayan mal mas'ulu anha ai ba wanda aka tambaya game da ita ba bi a'lama min as-sa'il yake sama cikin sani bisa ga mai tambayar wato ita in ka zo game da lamarin gaibi da mai tambayat da wanda aka tambaya duk dai suke shi yasa ce yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dhikraha ila rabbika muntahaha yas'alunaka 'anis sa'a ay 'anil qiyamah ayyana mursaha mata taqa shi yaushe za a yi ai dukkan mun san za a yi kiyama ta wace huska kiyama take gaibi yaushe za a yi متى تقع قال فيما أنت من ذكرها أي ليس لك علمها حتى تذكره له كي باكد علمي وشزائب لك غير مسو إلى ربك منتهاها أي سنة غيب سيل الله أبونا بهوشي كتاكين تو كودي بدود غيبي شيء شزائي أما الله يهنا من ألامة شيء سألتي فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها كاكين أنجا من ألامة كوب أنجا من ألامة أنجا من ألامة سما كريم فاز مفاتيح الغيب إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت قالوا يقول أنا أبا بيقى بقى إن الله عنده علم الساعة غيبيني منا ده أمارات كوبا مده كاغني وينزل الغيث كما شيكا سوكر ده روان سما باين فري كي بانشي المطر روان سما ne أما amma laraba باسو su روان سما الغيث alghayth sai in shi ka saukar da ruwan sama bayan fari jama'a akwai alama ku babu kai da gani wani hadari baka da abu gama bulu inci ta raga hilan Allah baka yadda kai da gani wani hadari baka bari baka bari shi kawai ka gani ko wa ya'lamu ma fil arham kuma shi ya san ma game da abun da a cikin mahaifin ne ma ma kadiba ma da haka ce mai to ai ana yanzu ana gano namiji ko mace ana gano ma ya ce ma fil arham ya san abunda a cikin mahaifin ne kadimi ma din nan fa shi gaibi ya hana kare ba cewa an kai ana isa ne jama'a ga kusan shi ba sai ka duk abun da ga ilimin mutum ya kai zuwa gari bisa gaskiya ba gaibi ba ne a haka in ilimin gwaji ilimin awo ya kai zuwa gami a cikin mahaifa namiji ne ko mace wannan ba gaibi ba ne in ana magana ma ka koma zuwa ga bai katbi rizqihi wa ajalihi wa sa'id am shaqi akwai tana ta gano haka cewa shekara kaza zai bisa ga yankiwa? cewa ga arziki ne cewa dan wuta ne ko dan aljanna ta amma bisa ga wannan kuɗi ba abinda kawai ya hana mu ga abinda a cikin mahaifa don ku gano ba nan gaibe yake ba shi ne saboda kawai bangon mahaifa da ciki da ya rufe abinda a ciki idan muna da na'ura da za mu cinkaya ciki za mu san wannan gaibi bai da na'ura ka bakin inda ba abinda haka iya yi nan sai ka mai da ilimi zuwa ga to nan ma ta fara wa ya ma fil arham saboda ka gano wani ya ce a to ka gani hadda lokacin fa hadda idd e an ambata to me amma na idd e ta farko ba expected bane to tabbas ne tabbas ne ka gani wa ma tadri nafsun ma za ta kasibu gaza kuma sannan wata rai bata san mi za ta yi nan gaba ba sakan mai buga zuwa gaba amma dai kana gani yanzu nan akwai wanda adda wasiya ta rubuce shi yasa ka ji tsoron duk ranar da ka ba baka kai gobe ka ji tsoron wannan ranar duk ranar da ka ji ba ka kai gobe ka ji tsoron wannan yin lokacin wannan ɗabi'a ce cikin zuciya jama'a yanzu da za a tabbatar mana cewa gobe za mu mutu na tabbatar da sai mu wace yanzu masallacin nan kowa ya wani shiri ko haka ba kenan mai azamu mu yanzu rinja da za mu kai gobe ko haka ba ne to kuma da wuya ba mu kai din ba sai ka ji tsoron ranar da ka ji ba kai kaiwa din Ko san je ma haka aka yi ko duk ji muka sai mun kawo ko ko mun kawo ko to kuma insha Allah gobe kuma insha Allah za mu kai gobe to ka je tsoron rana da ka ji anya kana kai gobe wani abu ne cikin su ku fahimci wannan diba laqinu mautakum la ilaha illallah mun sallaci ku lakanta mu mutan ku la ilaha illallah na ina so in karanta muku cewa ko da abu gaibi ne saboda mun yi magana fidira cikin zuciya amma kuma akwai mutane suna wargi da mika buga musu cikin zuciya suna ganin ai son zuciya ne ko ya miya zuciya ne ko ko ba shi ba ka fahimci asalin fitira da kirarinta da alkhairi da inkarinta da shari ka fahimci iyakokin shari'a aka gudu ka fada ciki amma a cikin inda ba wajen iyakokin shari'a ba ya kamata ka saurari zuciyarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kula mamatan ku la ilaha illallah me yake nufi da mota kuma anan wa'inda kuke tsammanin ba su tashi tsammani ne ai to ka sai aka nawa an kai ka lakanta ma wani ya dawo na lakanta ma ya tashi ka kwanta mauta kuma waɗanda kuke tsammanin ba su tashi daga cikin ku kaga akwai alamun da zamu gani muga cewa da waya wannan ya tashi kaga duk da yaushe zai mutu gaibi amma akwai abin da zamu gani har mu kama lakanta mai kalma wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut sannan wata rai bata san a wani yanki na duniya za ta mutu ba amma riba da kyau gani lalle baka sani ba amma na tabbatar dukkan muna rinjawa kawai kashi 90 a cikin 100 ina za mu mutu dukkan muna wannan kashi 90 cikin 100 na rinjayar da ina maka tsamar za mu mutu saboda mi ko da abu gaibi ne in akwai maslaha da ta yi wato gare shi a kai ne game da kai Allah subhanahu bai hana ma birbishi to so daga yan uwa mu fahimci tauhidi a cikin fitra tauhidi shine tushen kone irin alkhairi to ka fahimci idan ba cikin keta iyakokin shari'a ba ka saurari zuciyarka Allah ya tsara ma ita yadda ko da abu gaibi ne to ya kasance an takaita damaka amma abun da ke ya ci karo da shari'a ka bi shari'a ka yi tabbatar zuciyarka amma duk abin da shari'a bata hana ka ba ka saurari zuciyarka da ji kana kwakwanto abu dakata mai kai ko hanya ka katan baba ko in bi ko ga in bi canza wata shin baka san cewa kaso mai yawa na waɗanda bala'i ka fada ba ba sai da sun kaji abun bayan ya fada musu in suna iya magana cewa wallahi sai da su ai kaza fa ko kuwa ne ce haka nan wallahi sai da su ana shi bin hanyar nan wallahi sai na so in ce mai hiyar nan dai bayan ka ji aiki na fiɗi ne wallahi sai na so in ce mai wani wai baka kaga halin da ake ciki bayan abu ya faru ka ji shi wai ya ɗauka shirmin banza ne ya ɗauka yami min banza ne ya ɗauka kirdadon zuciya ne malam ba haka ba ne ka saurari zuciyarka sai ga abun da Allah ya saurari ni mun fito ne ko to fitira kenan wannan ka alƙalami mun yi bayani ne cikakke yanzu insha Allah game da cewa fitira tauhidi gine ke a cikin fitira sadaka tun da tauhidi shine tushen alkhairi gaba ɗai kenan tushen alkhairi gaba ɗai gine ki a cikin fitira ina fatan bace wannan sadaka ka cire ma Allah iyakoki ne inda ya baka dama ka saurari zuciyarka to yanzu kuna gani neman aure za a zo wani na jin shakku yana jin anya amma dai sai a ta ganin ka aiba komi aiba komi ka bar lallashe zuciyarka in ta nuna ma a'a in dai ba Allah ce i ba ka saurare ta ba gaban za ta kawo di ba duk abun da haka a cikin rayuwarka zuciya tana lissafin irin abubuwan da suka faru lokacin da aka tambaye ka shawara ta gaba ko ko za ka yi shawara ta gaba duk lissafin za ta zo ma da shi a can kasan kanta ba dole sai ka tuna abin da ya faru baya ba sai ka ji kai dai abu ya matsaye dai baka natsu da shi ba a ce to wani lahiya ka ce ni dai ban dai natsu da abin nan ba to sai ka bashi in kana samun irin waɗannan ababen nadama ka mai yawa ce yau ko wuri kake zane ka ji ya kamata ka dan matsa dan matsa mun fito nan ku? to sadaka mu fahimci wannan mu rabe tsakanin son zuciya irin wanda an ka soka da kuma yadda Allah ba mu ita ta kasance ko da abu gaibi ne in dai akwai wata maslaha gare mu game da shi Allah bai hana muna wani birbishi da hasashe game da shi wannan ka sa muna hasashen ruwan sama da mu miƙidarin su ga shekara mun bace ku da kila ma akwai yiwu ambaliya a ta gyare-gyare ana shiri-shiri wannan shi ke ba mu damar mu yi hasashen iska mai tsanani zai zo guguwa da sauransu duk waɗanda ababen duka domin hasara mu ta karanta ne game da rayuwar duniya da damu mu ta karanta ne sadaka kada mu yi wargi da zuciya da abin da take faɗa muna in dai ba Allah ce muna ba haka ba wannan kenan subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik